ni yanzu mun raba jaha da muhammadu sake ta ya sake ta ka ce ka zaɓa mace da kake so a garin nan za mu musanya maka ita da wannan yarinya na muhammadu da aka ka sake ta ya sake ta ɗaya daga cikin su ya je gaban manzo Allah ya tofa ma annabi kaki jama'a fa duk wannan abin da kuke gani fa annabi aka mawa ba abin mamaki bane dan kana harkar da'a ko kana harkar addini wani ya maka abin da yafi wannan bai zama abin mamaki saboda amma annabi sama da abin da aka maka ya je gaban manzan Allah ya ce na kafirce maka da kuma wannan jami'i za hawa ma dalla sahibu kuma ma duk na kafirce musu da haka sai tofa kaki a gaban annabi ka san balarabe wulaƙancin ƙarshe ka masa shine ka tofa kaki a gabansa yamma wannan annabi wannan tijara ya juya zai tafi sai annabi ya ce Allah ya hada ka da sharrin zaki da ya koma sai je samu mahaifinsa sabula da ya ce kaje ka gama mashi wulakancin kada ya ce kwarai da gaske ya ce allah ma albarka sai ce baba amma fa ya mu wani addu'a ya ce addu'a kuma ya ce mai addu'a mai maka ya ce ya ce allah ya hada da shirin zaki ya ce tabni ka kaɗe <laughs> ka ne ya ce mishi ya baka addu'a to wallahi ina jiya maka tsoron addu'a muhammadu dan bakin shi iya magana wallahi kamar reza sai ta tabbata ya ce abakar ka damu za mu ɗauki mataki duk yaron da ya bai tsorata ya ce abakar ka damu ni mai jama'a ne za mu ɗauki mataki bayan sun tafi kasuwancin su sai suka eh, yada zango a wani gari to sai mutane garin sun sanar gaya musu cafa ku ya hankali ruwa da akwai zakuna sai abu labi ya miƙe cikin jama'arsa ya ce to kun jifa to da allah saboda haka kun san matsayi da a wajen ku da haka kun kokari da allah ba ba dada kariya kan zaki ta da ina jiya mushi addu'a annabi muhammadu ya ce mai kokari da allah mai kokari mu kiyaye shi kan zaki ya kashe shi abin da ya faru kawai shi kenan sai aka zo suka hukunta ya kasa dan a tsakiya ko da zaki ya zo za a sai da za a yi haba suna kwance kawai sai ga zaki wallahi yana zuwa su yi kansu kowa ba wanda ya iya motsawa ya tashi sai ya zo ya rika shinshina kansu in ya shinshina wannan sai ya wuce shi in ya shinshina wannan to ba shi bane in ya shinshina wannan ba shi yana zuwa kan wannan dan abu na haudar da yana shinshina shi kawai sai daba-daba da shi ya yi kace-kace da namansa wannan addu'an sai da ta fada masa taba annabi ba wasa bane yasa duk wanda yake takalan addini ko annabi ko shari'ar annabi ko Kur'ani ko sunna Da wallahi ana jiye maka bala'in da zai same ka a rayuwanka don sai kayan mummunan ƙarshe